Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Muradin Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Inda a yau ni Maryam Ahmad Alim Manzo zan ci gaba da karanto muku littafi mai suna ra'ayi ne ko buri wanda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Da fatan za ku biyo mu don jin irin darasin da ke ciki. Umma ta ƙara rushewa da kuka ta yi kamar wacce ake duka. Kuka mai ban tausayi game sauraro. Shi ku a ɓangaren mutalli faɗin cewa ya gaskiyar dadi ne da ya ce uwa ba ta haifi ɗa ta ƙi shi ba. Na yarda na amince har yanzu umma ta na so na. Ya faɗa lokaci ɗaya cikin wani sanyin murna a hil da ke gefensa. Sai da ya ɗago kai yana kallonsa cike da tausayin halin da aminin shi ke ciki. Shi kan shi shaida ne sun sha zuwa Kano gidan umma da niyyar kwana biyu amma da ƙyar suke kwana ɗaya. su dawo saboda halin ko'in kulan da take nuna musu yana tausaya ma aminin nashi kuma yana taya shi addu'ar Allah ya sassauta zuciyar umma ko shi ma zai ji kansa a matsayin kowane ɗa a cikin duniya Iwon sa Asiya ta ji daga falon ta yi zumbur ta miƙe ta shiga toilet ta wanke fuskarta ta fito kenan shi kuma ya buɗe ƙofar bedroom ɗin ya shigo. Suka haɗa ido kallo ɗaya ya yi mata a jikinsa ya ƙara yin sanyi domin ya fi shekara ashirin da bakwai da sanin Fatima ya fi kowa karantar yanayinta. Murmushi ta ƙaƙaro tana faɗin sannunku da zuwa ta faɗa tana isa gare shi lokaci ɗaya ta miƙa mai hannu tana karɓar jakar da ke rataye a kafaɗarsa da laptop ɗinsa baya zuwa da kaya Kano. ko Legas in zai koma tunda kowanne gida ya mallaki kayan sawa kuma in ya tafi yana da wasu a can baya buƙatar yawan zirga-zirga yana sanye ne da shadda da babbar riga ya kafa hular shi zanna bukar bisa kansa a fisge kamar Abdul Mutallib domin Alhaji Sa'id dan boko ne sosai ba irin shigar da baya yi saboda yanayin aikinsa yanzu ma saboda zai zo Kano ne yasa ya sanya manyan kaya sanin Fatima ba ta sha'awar ganin sa yana saka suit sakar mata jakar ya yi. lokaci ɗaya ya sakar mata kes a tsakiyar kanta ya dago yana faɗin na yi kewar kifatina ya faɗa yana kallon kwaye idanuwanta lumtai da idanta kafin ta saki murmushi ta wuce bata ce komai ba zuwa gefen gadon kan side drawer ta ta ajiye mai jakar ta juya ta shige toilet ajiyar zuciya ya sauke kafin ya karaso cikin ɗakin cikin ran shi yana faɗin Fatima ba za ta taɓa canzawa ba ya faɗa lokaci ɗaya yana ƙoƙarin cire babbar rigarsa sai ya ga ta fito da sauri ta karaso tana taimaka mai lokaci ɗaya tana faɗin ina yaran ta faɗa ba ta son kallon fuskarsa sakar mata yayi yana faɗin suna falo tare da yan uwansu bata ƙara magana ba ta wucewa drop ɗinta ta saka babbar rigar bayan ta ninke ta lokaci ɗaya ta waigo daidai lokacin da yake kwaɓe rigarsa ta ce ka shiga ka yi wanka bari na fita mu gaisa da yaran ta faɗa tana juya murmushi ya saki kafin ya ce ba za a min wankan ba ne? Juyowa ta yi lokaci ɗaya tana zabga mai harara kafin ta ce, au ashe na iya wankan miji, yaushe na fara koya. Ai Latifa ce kaɗai 'yar boko, ita ta iya soyayya da yadda ake tarairayen miji. Fatima bata san komai ba sai ƙauyancin Fulani da yarenta Daga haka ta ɗauke kai, za ta fice daga ɗakin, jikinsa ya gama mutuwa, muryar shi cikin sanyi ya ce Latifa tana gaishe ki. Bata waigo ba illa saurin fita da ta yi, jin idanuwanta na neman kawo ƙwalla. Ajiyar zuciya ya sauke yana binta da kallo. Har yaushe ne Fatima za ta daina tuna wannan al'amarin da ya faru tun shekarun baya. Ta ce ta yafe amma kuma abin na ranta. Jikinsa da zuciyarsa ba daɗi ya shiga toilet ya rufe. Sai da ta tsaya a ƙofar bedroom ɗin. Ta daidaita kanta kafin ta ƙaraso falon. ba sa ciki sai dai tana jin hayaniyarsa a ɗakin baƙi ta juya ta nufi ɗakin zuciyarta na ƙuna ta tura ƙofar ta shiga da sallama sun kaure da hira Ba su ma ji ta ba da sharifa ta fara cin karo ɗaure da tawul ta fita wanka cinyoyinta duk a waje ga uban kitson attach nan bisa kanta zuhura ce kaɗai ke kan gado ita da asiya ziyada kuma tana cikin bayi tana wanka ƙofar a buɗe tana magana suna dariya Ba su ji shigowarta ba sai da ta ƙara so tsakiyar ɗakin tana faɗin sannunku da zuwa zuwa cikin yaƙe ganin ta yasa da sauri Alima ta matsa daga bayan Sharifa wacce take ɗaure mata kitsan da band ita kanta Sharifa ta ji kunya domin kuwa ba ƙaramin kwarjini umma ke mata ba Zura ce ta yi saurin saukowa daga gadon. ta fada jikinta tana faɗin oyoyo umma tun ɗazu da muka iso nake ki. bayan ta shiga bugawa tana murmushi har ga Allah tana ƙaunar zuhura saboda ita rayuwarta bata gurɓata ba kamar ta ziyada da sharifa maganarta tun da gado ne na uwa da na uba saboda haka gada ta yi ba haya ba ita ma rawan kwafawa ta yi tana gaishe ta ta amsa lokaci ɗaya tana ɗauke kanta kafin ta ce ke alima rufe ƙofar toilet ɗin ko ba ku san mala'iku na tsinewa mai magana a cikin bayi ba ne da sauri ta rufe tana faɗin wai umma tsoro take ji yanzu ma tare da Sharifa suka yi wankan fa sai da ta faɗa kana ta rufe bakinta tuna baram-baram ɗin da ta yi wani banzan kallo umma ta wurga mata daidai lokacin da ziyada ta fito tana faɗin allah umma tsoron toilet nake ji ko a gida tare da sharifa muke yi in ba haka ba ba zan iya shiga ne kaɗai ba salati umma ta saki a cikin ranta tana ayyana yadda za su lalata mata tarbiyyar yaya kafin su tafi fuska ta haɗe kafin ta ce kul kar na sake ji can Legas ne in kun yi abin da kuke so an kyale ku nan Kano ne kuma arewa ce gidana gidan tarbiyya ne kan tafarkin abin da addinin mu ya koyar da mu haramun ne wata cikin ku ta kalli tsaraicin yar uwa ko su Alima bana bari suna fitowa wanka da tawal karami na gwammace su daura zani da hijabi kafin su shiga wanka kar ku sake kokarin yi min wannan banzar ɗabi'ar a gidan bana so ta faɗa fuskar ta ba walwala dukkan su jikin su yayi sanyi zura ce ta ce insha Allahu umma ba za su sake ba ta faɗa tana hararar su Sharifa sun gane me take nufi. Baki suka haɗa wajen faɗin ki yi haƙuri umma ba za mu ƙara ba fuskarta ta saki kaɗan kafin ta ce na haƙura ku ƙara kiyayewa suka amsa da insha Allahu juya ta yi tana faɗin ku yi maza ku shirya ku fito mu ci abinci ta faɗa tana ficewa daga ɗakin. Sai lokaci kowanne ya saki numfashi zura ta ce ai sai ku gyara halayyarku nan dai ba a gidan momi ba ne gidan umma ne ba a kawo mata wargi. ko raini daga sharifa har ziyada ba su tanka ba a su ɓaci yake duk zumuɗinsu na zuwa kano sai ya fita kansu domin sun tsani takura sun manta halin umma ne ko fita ba a yi a gidanta kullum ana gida daga makaranta sai gida bata yarda da yawon banza ba bata koma bedroom dinta ba ta isa dining ta ƙara gyara komai sai ga Alhaji Sa'id ya fito cikin jallabiya fara yana faɗin Fatima kamar na ji kiran sallah ko ɗagowa ta yi tana faɗin eh kira ne ba a talla sallar ba mu fara cin abinci daga baya sai mu yi sallar tunda na ga daga tafiya kuke kila ma ba ku karya ba murmushi yayi yana ƙarasowa kujera ta ja mai ya zauna yana ina faɗin kofi kawai na sha su da ma bana jin sun saka komai cikin su saboda murna murmushi kawai ta saki kafin ta ce ko na fara hada ma ti ne kai ya girgiza yana faɗin a'a zuba min tuwo kin ji kar ki manta ni tashin dawakin tofa ne rayuwar ƙauyen mu na saba da ita tun safe za mu take cikin mu da kunu kafin rana kuma mu ƙara da tuwo ya faɗa yana dariya ita ma dariyar ta yi ta buɗe kula tuwon ta ja filet ta fara zuba mai ta tura mai gabansa bayan ta buɗe mai tuwon daga leda miyar ta zuba mai tana tashin ƙamshi bai yi magana ba illa kaɗa kai kawai da yake yi hannu ya ware ya fara cin tuwansa yana faɗin Allah ya yi miki albarka Fatima. Da aminta amsa tana zama gefensa sai ga su Alima sun fito dukkansu suka ƙaraso suna musu sannu kowacce ta ja kujera ta zauna Alima ta miƙe ta yi sabin ɗin kowa nan suka baje kowanne na kai lomar tuwo su ziyada an ji canji sai warɓa ake dalilin da yasa suke ƙaunar zuwa gidan umma saboda ta iya abinci sosai ba kamar can ba da bose take jagwalgwalanta a tsanake suka gama cin abinci shi ya fara miƙewa yana share hannunsa da tishu yana faɗin bari na shiga na ɗauro alwala na je masallaci na yi sallah na ji an tada kada kai umma ta yi kafin ya wuce zuwa bedroom din bai jima ba ya ɗauro arwala ya fito fuskarsa da hannun shi da alamun ruwa ya fice yana faɗin sai na dawo gaba ɗayansu suka amsa da sai ka dawo dadi ya fita ya haɗu da hamisu direba zai tafi masallacin da ke kusa da su tare suka jera har zuwa masallacin domin alhaji sa'id ko da ya taka wani matsayi sam ba shi da girman kai a can masallacin ma bayan an idar da sallah ya daɗe yana gaisawa da mutane kafin ya dawo gida sai da ya biya wasu buƙatunsu ya kuma magance musu musu damuwa haka abin yake in dai yana gari haka zaka ga kofar gidan umma cike da mutane zai fito ya kuma saurare su ya kuma biya musu bukatun su shi yasa duk cikin anguwar kowa ya yabansa yake da kyakkyawar halayyarsa na taimakon talakawa gashi yana kokarin sama ma 'ya'yan talaka aikin kwastam din ba laifi ya taimaki mutane da dama ciki har da garin iyayensa wato dawakin tofa da ke garin Kano wuni yayi a gida bai ƙara fita ko ina ba suna bedroom shi da umma su kuma yara suna falo suna kallo umma ta so ta tura su alima islamiyya sai kuma ta kyale su zuwa gobe sai bayan la'asar kana ta fito lokacin dadi ya samu barci ta ce maza su tashi su shiga kicin ba yadda su ziyada suka iya ba su miƙe daga latsa-latsan wayar da suke yi zura kuwa murna take saboda in ta zo kano tana koyon girke-girke sosai ita kaɗai ce ba ta da waya kuma ita ta ce a bari sai ta gama secondary school kana dadi ya siya mata sabanin su ziyada tun suna JS suka mallaki manyan wayoyi wanda momi ta siya musu su Alima kuwa umma ba ta ma da wannan ra'ayin dukkan su suka taru suka yi girkin farar shinkafa da miyar ganye su ziyada dai ba abin da aka iya sai dai kallo abin na basu mamaki ganin asiya sun ƙware a iya girki ga zuhura ma ta shige cikinsu kunin aya alima ta yi musu da suka gama asiya da zura da ziyada suka rinka ɗauko kulolin zuwa danin ita kuma alima da sharifa suka gara kicin ɗin umma kuma ta tafi wanka lokacin sallah yayi tuni dadi ya fita sallar magariba su ma suna gamawa suka koma ɗakunansu suka yi wanka suka yi sallar lokacin da ya dawo suka fito falo domin cin abinci cikin farin ciki ran alhaji sa'id yana yaban ƙoƙarin umma kan tarbiyya da turba mai kyau da ta ɗora 'ya'yanta dai ka zo gidanta ba za ka taɓa tafiya ba ka yabe ta ba suna kammala cin abincin suka koma ɗakin su bayan umma ta jaddada musu su kwashe komai su maida kicin kuma su gyara wajen suka amsa da to bai samu fita sallar isha ba tare da umma suka yi jam'i bayan sun gama suka zauna suna addu'a umma na gefe kanta na ƙasa tana jan carbi dadi ya juyo gabanta lokaci ɗaya yana faɗin fatima ta ɗago tana kallon shi cikin sanyin murya ya ce alfarmar ki zan roƙa kamar kullum yadda na saba duk da na san tarin laifi na a gare ki bai kai matsayin da zaki min abu ba sai dai domin alfarmar da kika saba ajiyar zuciya ta sauke kafin ta shafa addu'ar tana faɗin sa'id kenan aini na daɗe da yafe maka duk laifin da kamun tun kafin rasuwar inna asiya ta faɗa tana kau da kanta hannayenta ya riko yana faɗin na san da haka kin yafe min amma kin kasa yafe ma ɗanki me yasa zuciyarki ba za ta waigo ta kalli mutallif ba kar ki manta ya cika miki burinki fatima me yasa ba za ki dube shi ba duba irin na uwa da ɗanta ba faɗa yana ƙura mata ido ita ma cikin rauni ta kafe shi da ido lokaci ɗaya tana faɗin na sha gaya maka alaji ka daina kawo min maganar yaron nan in muna tare na binne a matsayina na mahaifiyarsa a raina na bar ma latifa shi har abada ni fatima ba ni da wani ɗa bayan alima da asiya ta faɗa tana ƙoƙarin danne rauninta hannayenta na matsayi yana faɗin a'a karki ce haka har gaban abada ke halastacciyar uwarsa ce fatima ina laifin wanda ke son naka don ta taimaka Abdulmutallif ya cika burinsa na zama mawaƙi laifi ne da sauri ta fuske hannuwarta ta miƙe tsaye jikinta na rawa ta ce eh laifi ne mana Sa'id me yasa bata bar min ɗana ba lokacin da ya nuna min burinsa na zama mawaƙi ni na dakatar da shi shine ita ta raba ni da ɗana da na fi so a cikin 'ya'yana bayan kai ma kaka ka goya mata baya kuna ganin zan yafe muku ne in na yafe muku shi ba zan yafe mishi ba domin ya manta ni mahaifiyarsa ce da na ɗauki cikinsa na tsawon tsawon wata tara kafin na sha wahalar haihuwarsa amma bai ji kunya ba ya tafi ya barni lokacin da nake tsananin buƙatar shi ya zaɓi cikar burinsa a kaina kai da ita kun taɓa tunanin yin haka laifi ne na ce ka taɓa tunanin hakan laifi ne a wajena saboda kana tunanin ni ba ƙauyiya ce ban da ilimin boko ban da wayewa saboda haka ban isa na dakatar da ɗana kan turbar da ya hau ba ka ɗauke min shi ka damƙa ma latifa ta karɓe shi ta cika masa burinsa na zama mawaƙin nanaye ni kuwa in ban goge kaina a matsayin uwar mutallib ba me kake so na yi me kake so na yi ehe ta faɗa tana ƙara fashewa da kuka cikin azama ya miƙe yana faɗin haba Fatima ya kai hannu zai riko ta ta dakatar da shi lokaci ɗaya tana faɗin karka kuskura ka taɓa ni balle ka matso kusa da ni ka bar na yi kuka bayan Amina ba ni da kowa a gidan duniyan nan sai kai da Mutallif da ku na fara sabawa kana tunanin ba zan koka da kewar ku ba duka in na tuna kun min nisa ba ta faɗa tana zubar ƙwalla lokaci ɗaya ta shige toilet tana ƙara rushewa da kuka kansa ya dafe kan ya silale bisa gado lokaci daya yana sakin numfashi kansa ya dago yana furzar da iska lokaci daya tarihin abin da ya wuce shekaru ashirin da wani abu suka fara dawo mai daki daki kamar yana kallo a majigin bidiyo alhaji sa'id jada mai nasara shine asalin sunan mahaifin abdul wanda ya kasance haifaffen garin dawakin tofa ne da ke jihar kanan dabo ko da mai kazo an fika mahaifin alhaji jada dan boko ne na bugawa a jarida kafin rasuwarsa sai da ya taka matsayin shugaban hukumar inec na jihar kano gaba daya yana da matar aure daya hajiya asiya wacce ta kasance ita ma yar dawakin tofa ce iyayensu sun yi tsawon makotaka da juna shi yasa suka hada su aure ko da Alhaji Jada ya kasance abin alfahari a garinsu na dawakin tofa saboda shi ne kaɗai wanda ya yi karatun boko a garin ya samu aikin gwamnati mai girma Asiya firamare kaɗai ta gama aka yi masa aure lokacin a garin yake zaune da ita a gidan shi ɗaya irin na zamani lokacin yana aiki a hukumar INEC ɗin ne kafin ya zama shugaban wajen. Shekara ɗaya Asiya ta yi a garin dawakin tofa, Alhaji Jada ya zo ya ɗauke ta suka koma cikin Kano da zama, har ya saka ta a makaranta tun daga matakin JS har ta zo ta zana ne ko. kuma ta ci sai ya saka ta a wata makarantar jinya wato School of Hygiene Kano ta ci gaba da karatunta zuwa lokacin har ta haifi ɗanta na fari wanda ya ci sunan Ahmad sai da ya kai shekara goma kana Allah ya ɗauki ran shi. Iyayen shi sun koka da rashin shi sosai Asiya kamar za ta zautu daga baya suka fawwala wa Allah komai bayan rasuwar Ahmad da shekara ɗaya ne Asiya ta samu Sa'id wanda a sanadiyar haihuwar shi ne aka cire mata mahaifa sakamakon jini ya yanke mata kuma ta yi doguwar naƙuda sai da ta kwana uku bata san inda kanta ke mata ciwo ba CS aka mata aka ciro yaron kuma aka cire mata mahaifa sai da ta fi sati a cikin asibitin Malam Aminu Kano da aka sallame ta dawakin tofa ta wuce tan aka yi sunan Sa'id sai da suka shafe wajen wata biyu Sa'id ya yi wayo kana suka komo Kano saboda gabatowar jarabawar su daga makarantar su Asiya ta shiga damuwa lokacin da Alhaji Jada ya sanar da ita an cire mata mahaifa ta yi kuka kamar me tana fargaban in Allah ya ƙara karɓar ran Sa'id shikenan ita da haihuwa har abada shi yayi ta ƙoƙarin lallashinta har ta cire damuwar komai cikin ranta ta ci gaba da kula da Sa'id ɗinta yana da shekara ɗaya a duniya ta kammala karatunta ba daɗewa Alhaji Dada ya sama mata aiki a wani private asibiti tana zuwa ranar da take da aikin kwana sai ta bar Sa'id ta tafi sai da safe ta dawo ranar da take da monin kuma sai ta tafi da shi idan lokacin tashi yayi su dawo gida tare ko kuma in yayi tashi daga wajen aiki ya biya ya ɗauko ta. Asiya ba ƙaramin alfahari take da mijinta ba domin ya zama sanyin idaniyanta ita da ɗansu. Dama mahaifiyarsu ta rasu tun kafin aurensu. Bayan rasuwar Ahmad kuma shi ma mahaifinsu Allah ya karɓi rayuwarsa. Rayuwa tana ta tafiya tare da kewar kwanakinmu. a duniya lokaci ɗaya kuma asiya da alhaji dada suna kula da ɗansu sa'id har ya gama secondary school ya fada abu zaria yana karantar Kwantiti and sabe lokacin kuma tuna asiya har alhaji dada ya kai ta maka suka sauke farali na kuma ya sama mata wani aiki ta koma Aminu Kano da aiki ta bar private Sa'idu na aji biyu a matakin jami'a Alhaji Jada ya samu mukamin shugaban hukumar zaɓe na jihar Kano ya gina katon gidansu suka koma tarauni da zama zuwa wannan lokaci kowane irin jin daɗin rayuwa Allah ya ba su wata rana Alhaji Jada ya je Jigawa domin halartar wani taro sai hanya ta biyo da shi ta rugar harɗo inda wasu Fulani ke zaune ya yi dare sakamakon an yi ruwa sosai lokacin damina ne ya so ya tsaya ya kwana sai yayi tunanin shi ma gobe karfe bakwai na safe yana da mitin shi yasa wajen karfe takwas ya kamo hanya daidai wajen rugar motarsa ta tsaya gashi daji ne wajen ko da ya fito ya duba gaban mota sai ya fahimta ruwan motar ne ya kare gashi ba ruwa a cikin motar hankalinsa ya tashi ya fara tunanin ina zai samu ruwa hango wuta yayi daga nesa inda rugar harɗo take sai ya rufe motar nashi ya fito da wayarsa ya kunna ya nufi rugar da sauri ɗaiɗaikun gidaje ne a wajen rugar farko ya fara doka sallama baffa abdulmutallib da matarsa matarsa Bintalo da 'ya'yansu guda biyu Fatima da Amina suna cikin ɗakin rugarsu sun hura wuta saboda ɗakin ya ɗauki ɗumi saboda ruwan da aka yi. Karatu yake musu suka tsinkayi sallama da farko sun tsorata babba ne bai tsorata ba. Yake su kwantar da hankalinsu bari ya fita ya gani sandar shi ya ɗauka ya fita tare da fitilansa yana fita ya ci karo da Alhaji Jada daidai lokacin kuma awakai da shanayen da ke garkensu suka fara kuka fitowar babba ganin kamalan Alhaji Jada ne da kuma kayan da jikinsa ya sa ya nutsu da shi nan suka gaisa ya mai bayanin taimakon da yake nema baffa bai yi ƙasa a gwiwa ba ya koma cikin gida ya saka bintalo ta ɗebo ruwa cikin wata ƙwarya ya fita da shi tare suka karasa har wajen mota da shi ya miƙa mai ruwa ya zuba ma motar amma kuma ko da ya gwada kunna ta ta ki tashi ganin yadda hankalin alhaji da ya tashi ya fara tambayar baffa ko ya san wani hotel da zai samu ya kwana kafin gobe babba ya ce da kwai nisa domin sai ya shiga garin jigawa amma in ba damuwa ya zo ya karasa gidansa ya kwana in gari ya waye sai ya tafi ya ji daɗi sosai da karamcin wannan tsohon ba tare da ya san shi ba wani ɗaki babba ya sauki alhaji jada bayan ya yi mai shimfiɗa bisa gadon ganye Ya sa bintalo ta damo mai fura mai kyau da nono ya sha yana godiya fatima da amina su ma suka zo suka gaishe shi yana amsa ya tambaye su sunayensu suka gaya mai lokaci ɗaya ya tambayi matakin karatunsu fatima ce ba babba ita ta ba shi amsa ba ta karatun boko sai dai arabiya ta sauke ƙur'ani wajen babba nake karatun littattafai cike da mamaki alhaji da ke kallon fatima yana mamakin Ƙananan shekarunta domin a ƙiyasi ba za ta wuce sha hudu ba amina ya tambaya kanta na ƙasa take faɗa mai bata sauke ba amma izifinta talatin abun ya mai daɗi sosai ya ƙara yabawa da tsarin tarbiyyar baffa tare suka kwana a cikin ɗakin sun raba dare suna hira lokaci ɗaya alhaji jada ya ji baffa ya gama kwanta mai a rai nan ya kwashe tarihinsa ya bashi shi ma baffa ya bashi nashi ya jinjina mai basirarsa da iliminsa gashi dai ba fulatani ne amma ya san addininsa sosai kuma masanin magani maganin gargajiya ne Durdugar shine likitan su. Ya gama aunawa inda Baffa Abdulmutallif yi karatun boko da ba karamin mai ilimi za a yi ba. Shine ma dalilin da ya sanya ake kiran shi Baffa Hardo. Yana da arzikin garken dabbobi, kama daga awakai da shanaye waɗanda bai san iyakarsu ba.